Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 17 ga watan Oktoba na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfil da kanin labarai. to hafiz isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama jiya litinin a zirin gaza a daidai lokacin ta lashe takofin ikon kungiyar hamas kungiyar hezbollah ta kasar Labanan ta ce ta fara ta kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin isra'ila da ke kan iyaka hawa kuma za a ji cewa an kashe wani dan jarida gidan talabijin na somalia a yammacin ranar litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke magadishu kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu na yanzu ku ji cewa kungiyar ba da agaji ta Red Cross ta yi kira ga Isra'ila da Hamas da su tsagaita wuta. Lalle ne a tsagaita buɗe wuta domin jami'anmu su iya zuwa taimaka ma mutanen nan da rigingim ko yaƙe-yaƙen ya shafe su. Bayan nan za ku ji cewa kungiyar al'umma kudancin Kaduna bangaren mata sun yi kira ga hukumomi da su taimaka don ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar da suka sace su shekaru biyu da suka wuce. gaskiya gwamnati da ta hau tana kokari amma wannan abun har yanzu abubuwa din suna faruwa kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sakko ke gabatarwa inda shirin na wannan makon zai kawo muku kashi na hudu da muhawara tsakanin jam'iyyun nnpp da apc kan hukuncin zaben gwamnan kano amma kafin nan ya ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a ranar Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin da ta lashe takobin kakaba ikon da kungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gabar tekun Baharum. Yayin da aka jirge sojin Isra'ila dubu ɗari uku a kan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. Ministan tsaro Yoav Gallant ya shaida sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken da ya ziyarce shi cewa wannan zai zama dogon yaƙi amma za su samu nasara ga isra'ila ga yahudawa da kuma ɗabi'un ƙasashen biyu da suka yi imani da su babban jami'in diflomasiyyar amurka ya tabbatar wa da galin ci gaba da goyon bayan amurka dubban ɗaruran falastina ne suka yi biyayya ga umarnin isra'ila na ficewa daga arewacin gaza zuwa rabin kudancin zirin rikicin jin kai yana karuwa cikin sauri yayin da yankin ya ci gaba da kasancewa ƙarƙashin cikakken mamaye isra'ila babu abinci babu man fetur ko ruwa tun ranar litinin a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar lebanon ta faɗi jiya litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojan isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin da tashin hankalin ya tashi biyo bayan yakin da isra'ila da hamas aka fara a ranar bakwai ga watan oktoba matakin da kungiyar hezbollah ta ɗauka a ranar litinin na da nufin hana sojin isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar labanan bayan kwanaki ana musayar wuta akwai fargaba cewa hezbollah mai ƙarfi da iran ke mara baya na iya shiga yakin da isra'ila ke yi isra'ila da hezbollah abokan gaba ne da suka yi yaƙi na wata guda a lokacin rani a shekarar 2006 wanda ya ƙare a kunnen doki ministan harkokin wajen faransa ya isa birnin beirut domin tattaunawa da jami'an ƙasar labanan kan rikicin kan iyaka da alamu farmakin da dakarun ƙasar rashi ke kaiwa a birnin adivka mai matuƙar muhimmanci da ke gabashin ukraine na ci gaba da raguwa in ji jami'an kib a ranar litinin dakarun ukraine sun daƙila har-harar rashiya biyar daga wurare hudu a adivka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata idan aka kwantar da hare-hare har 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata a cewar bitali barabash shugaban hukumar birnin kwamandan sojin ƙasa na ukraine ya yi gargaɗin cewa rasha na fatan kutsa cikin tsaron ukraine da ke yankin kufiyansu liman a gefen daga arewa maso gabashin ukraine hotunan beban bidiyo da sojojin ƙasa suka fitar sun nuna kanar janar Olisanda. Zelensky yana shaida sojojin da ya gana da su a wani wuri da ba a bayyana ba cewa al'amura a fagen daga na arewa maso gabashin Ukraine ya yi kamari sosai a 'yan kwanakin nan. To madalla, an jima kaɗan sarfilu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniyar, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. a wani mataki na ba sabon ba kungiyar agaji ta red cross da red crescent sun yi allah wadai da harin da kungiyar hamas ta kai kan isra'ila sai da kuma kungiyar ta yi kira ga sojojin isra'ila da su dakatar da hari a kan zirin gaza ganin yadda fararen hula da marasa lafiya ke jin jiki ga dai tattaunawar da wakilinmu a legas baban gida jibrin ya yi da kakakin kungiyar ta icrc a najeriya aliyu dawobi akan sanarwar da kungiyar ta fitar makasudin fito da wannan kasida shine domin bukatun muna ganin suna karuwa ne kullum akwai bukatuwan a taimaka ma fararen hula da suke tashi daga ɗaya yanki su koma ɗaya yanki da suke neman ma inda za su je zuma makasudin fito da wannan domin a samu a warware abubuwa a ga yadda za a taimaka ma waɗanda wannan yaki ya shafe su wanda su kuma ba su da hannu cikin tashin yakin wannan shine makasudin da ya sa muka fito da wannan wannan kasida ah, daga ofishinmu da ke cikin kasar ah, isra'ila to wani irin matsala ne ke fuskantar kungiyar icic a yankin isra'ila da kuma musamman yankin gaza babban matsalar da ta shafe mu yanzu shine yawan bukatun da ke ciki a wannan ah, yanki shine babban matsalar da muke fuskanta da kuma yadda za mu yi mu kara karfin aikinmu domin ya isa ga fararen hula eh, na biyu shine lalle ne a tsagaita buɗe wuta don jami'anmu su iya zuwa taimaka ma mutanen nan da rigingimu. ko yaƙe-yaƙen ya shafe su wannan shi ne. amma babban matsalar da muka yi fama da ita ƙungiyoyi irin namu ma su ma an ce su bar wannan yanki to kaga eh, wannan ya saba ma dokokin yaƙi na duniya eh, saboda haka ba za mu kalli wannan ba sai dai mu yi kira ga dukkanin bangarorin da ke yaƙi cewa lalle ƙungiyoyi irin namu a tabbatar ba a taba su ba lallai fararen hula ya zamana an kiyaye su ba a taba su ba domin ba su cikin yakin da ake yi wannan haka dokan yaki ta duniya ta faɗa game da irin wayannan yaƙe yake ƙungiyar mu ta red cross ta ƙasa da kasa ta damu sosai da yawan al'umman da wannan abin ya shafe su ƙungiyar mu ta damu sosai da rashin magunguna da rashin abinci da rashin ruwan sha da ake fuskanta a wannan wuri dole ne a ce al'umman fararen hula sun sami magunguna sun sami abinci da sauransu saboda haka muna buƙatar lalle lalle kungiyoyin eh, su tabbatar sun tsagaita buɗe wuta a ba mu hakki mu shiga mu taimaka wa mutane da suke fama da yunwa da kishin ruwa da kuma rashin magunguna har-haren da aka kai wa isra'ila eh, da kuma garkuwa da mutane ba shi da hurumi a dokar yaki ta duniya na biyu murnin da ƙasar isra'ila ta bayar cewa dukkanin mutane su bar wannan asiri na gaza har da kungiyoyin ba da agaji na gaggawa shi ma ba shi da hurumi a dokar yaki ta duniya saboda haka wannan ya tsorata al'umma da dama ya sa yanzu bukatu sun suna da yawa a wannan yanki na zirin gaza al'umma suna da tsoro suna neman su gudu su bar wuraren ba su san inda za su ba da sauransu. Malam Aliyu Dawabe kenan kakakin hukumar ICRC wato kungiyar bada agaji na ƙasa da ƙasa ta Red Cross da kuma Red Crescent a Najeriya inda yake tsokaci game da sanarwar da kungiyar su ta bayar a ƙasar Isra'ila inda ake faman rikici ko yaƙi tsakanin sojojin Isra'ilan da kuma 'yan kungiyar Hamas a yankin zirin Gaza. Babin Jibrin murya Amurka daga Lagos. Kakakin kungiyar ICRC a Najeriya, Aliyu Dawobi kenan a hira da baban gida Jibrin. Ana tara ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Gasar filiya da da labarin duniya kashi na biyu. An kashe wani ɗan jaridar gidan talabijin na Somalia a yammacin ranar Litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke Magadishu, in ji 'yan sanda. abdulfatah muallim nurki wanda ke aiki a gidan talabijin na somali cable ya samu munar raunuka sakamakon fashewar wani abu a gidan cin abinci na blue sky da ke kusa da gidan tarihi na kasar da misalin karfe tara na dare ne wani dan kuna bakin wake na kawarij ya tayar da mai kan mutanen da suke shan shayi a wajen gidan cin abincin na blue sky da ke gundumar bond hair in ji 'yan sanda a magadishu wato kawarjis ko kuma masu bin addini kalma ce da gwamnati ke amfani da ita wajen nufin kungiyar al-shabab a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar karancin abincin mutane da na dabbobi a wasu sassan jamhuriyar nijar al'ummomin yankin sun koka ga wata sabon matsala da suka ce ta addabe su ta yawaita faro wutar daji akai-akai wakilinmu mansur sani ya haɗo mana da wannan rahoton wallahi wannan wuta yana kawo mana matsala sosai sosai saboda ciyawa inda ya hito nan na shika shika kama da wuta kenan yana kama mutane matsala tun da dabbobi suna rasa abin da za su ci wannan babban matsala ne wajen mu makiyaya nan cikin yankin namu na jihar pastoral ta ya kamata a ce mutane su dora kiyayewa a ɗora share wurare inda za a sabka bar sakaci da a sha na ga yara kanana. Kwamandan Ila Bukari ɗaya daga cikin hukumomin da ke kula da muhalli a wannan yanki ya yi bayani. Kaga wannan wuta ita ce ta uku a wannan shekara ta bana a cikin gundumar eh, darmo. Ta farko mun same ta a wani dajin nan da ake cewa Dorneji eh, mun kai asara eka goma sha hudu da digo tamanin da ɗaya. Ta biyu muka same ta a cikin kwamminikin eh, garbeji da ta mata lakume muna ciyawa girman eka hamsin da takwas da digo sittin da shida ta uku ta lakume muna eka dubu da ɗari shida da hamsin da biyu. Kawo yanzu da nake haɗa wannan rahoto makiyayan wannan yanki na ci gaba da jiran tallafin abincin dabbobi daga gwamnatin soja don tsirar da basashensu da yanwa ke iya yi wa illa. Mansur Sani, muryar Amurka daga Maraɗi, Jamhuriyar Nijar. A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. bayan ɗaya bai tsammani kan wasu mata da yara sama da sha bakwai da 'yan bindiga suka sace a garin kacuwe da ke jihar kaduna shekaru biyu da suka wuce labarin mutuwar ɗaya daga cikin matan da aka sacen ya sa ƙungiyar al'ummar kudancin kaduna ɓangaren mata kiran hukumomi su taimaka don ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar yanzu daga kaduna wakilin isa lawal ikara ya haɗa mana rahoto kan yadda aka kwashe shekaru biyu waɗannan mata da yara na hannun 'yan bindigar ba tare da an kubutar da su ba. shekaru biyu kenan a irin wannan wata na oktoba a shekarar 2021 'yan bindiga suka afkawa garin kacuwe da ke jihar kaduna inda bayan kashe wasu magidanta kuma suka yi garkuwa da mata da yara shugabar kungiyar al'ummar kudancin jihar kaduna wato sokapo bangaren mata madanjimutu katarma ta ce dabadin sabon labarin mutuwar ɗaya daga cikin matan da aka sace da suka samu kwanan nan ba to su sun ma yanke kaunar haɗuwa da waɗanda aka sacen baki ɗaya. Shekara biyu kenan su ma sun gudo ne daga wani sun ga sun kafa kauya wajen aka shiga garin nan aka kashe dukkan mazan garin an kashe mutum sa sa shakan hatsin shi a sa fetro a sa wuta so sai aka kwashe dukkan mata da yaran aka shiga daji da su da tun lokacin sai da suka kai kamar watanni aka rilizin mata guda biyu su je su su ce a nema kuda aika wa zai aika da kudin banda duka mazajen an kashe har yanzu nan da nake maka magana ɗayan su ta haihu to suna nan duk da bebin a wajen da yanzu nan it was just day first day ɗayan su ta yi ciwo sunan ta kauna ashe ta yi ciwo ta mutu a wajen mun ji labarin nan ran sati ne sai yanzu su goma sha hudu suka rage da jaririn kenan. Amma kuna da tabbacin yanzu suna raye? Eh ɗayan ne kawai aka ce mana ta mutu. Kokarin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Kaduna dai ya ci tura musamman ma dai da yake har yanzu sabon kwamishinan tsaro na jihar kaduna bai shiga ofis ba amma dai su masana harkokin tsaro irin su manjo yashin taya na ganin a gaskiya akwai damuwa zai yi wahalan gaske irin waɗannan mutane da suka shekara biyu wajen 'yan bindiga a ce daga ƙarshe an iya karɓo su duba da cewa iyayensu maza waɗanda su ne dama ya kamata su fafutuka su samo abin da za a samu a haɗa a karɓo su 'yan bindigan nan sun kashe su kafin su kwashe waɗannan mata su tafi da su na biyu abin da haka yake nuna shine ita gwamnati wato a bangaren ta kamar ta ma bar abin ya shuɗe a ce shekara biyu kusan yanzu sun riga sun zama su ma kamar yan gida a wurin wayannan yan bindiga duk da haka a yanzu tunda har Allah ya sa an samu labarin suna nan da rai to ina gani yanzu abin ya rage ne ga gwamnati ta yi kokari ta bi duk hanyoyin da suka kamata ta yi amfani da jami'an tsaro ga an karɓo su an kubuto da su tunda an samu bayani inda suke amma da zahirin gaskiya abu ne wanda zai wahalan gaske ma a ce mutanen nan yanzu in sun da za su iya zama cikin yan uwansu tun da yawan su karshen ta ba ma su za a yi ba. Yanzu dai labarin mutuwar marganya kauna ya sa 'yan uwan mata da yaran da aka sace sun fara nuna bukatar ganin gwamnati ta ɗauki matakin ceto waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigar kawo ya zuwa yanzu. in ji shugabar kungiyar sauka kafa bangaren mata madanje mutu katarma gaskiya gwamnati da ta hau tana kokari amma wannan abun har yanzu abubuwa din suna faruwa inda za a taimake mu ka gan kamar wayancan mutanen nan da suna cikin daji sun shekara biyu din ruwa kansu sanya kansu zufa everything walla da yarinyar nan bata samu ta yi waya ta faɗa ma wacce can ta rasu ba we didn't know they are alive they are not alive ba mu sani ba so inda akwai inda za a yi a taimaka mana national internationally a taimake mu da security hararen yan bindiga da garkuwa da mutane da yana cikin manya-manyan matsalolin yankin arewa maso yammacin Najeriya sai dai kuma wasu na ganin tun bayan samun sauyin gwamnati a jihar kaduna an ɗan samu sauƙi abin da ya sa wasu al'ummar ke ta addu'ar allah ya sa dai matsalar ta tafi kenan isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya a gaida isa lawal ikara yanzu agogo a nan washington dc na cewa karfe ɗaya na dare da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba Saka mai wuya. Amuna tare da shi gundu shi karfa aikin. kwamfus ya yi tasa'in da bakwai da rabi shi gandu zai kara da kashi biyu da rabi. Mafala Haji Mutu Gurawa, ka rika faɗa abin dari da kai faɗi al'umma Kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Amma ku kuma an roto jami'an gwamnatin kuma suna wa alƙalan nan fa barazana. Ya ba za musu barazana ba za su yi ƙarya. Ba ga shi ba yi ƙarya kuma. ne na mamaki ba za ka ga mutum zai mazalici ba za ka faɗa ba. yanzu za ku ci gaba da yi musu barazana kenan. sassa ai ba za mu ci gaba da yi musu barazana kwai kwa ya za mu zo mu iyo mu ai za mu ci gaba da yi musu barazana har sai sun tafi da gaskiya. su abin da suka ɗauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba a yi mata burga ba a yi mata barazana. Jama'a barkanku da wanda lokaci mu da saduwa da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A yau ne za mu kawo muku kashin karshe na muhawarar da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya mana dangane da asarar kujerar gwamna da jam'iyyar NPP ta kwankwasiya ta yi wacce ita apc ta kwace wannan kujera din wannan muhawara mai zafi dai kun san an yi ta ne tsakanin shi kansa shugaban jam'iyyar yan npp na jihar kano din wato hashimu suleiman dugurawa da kuma kusar jam'iyyar apc kuma tsohon kwamishinan ayyuka a karkashin gwamnatin ganduje honorable muntari ishaq ya kasai to wannan kashe na ƙarshe shi ma ya kunshi batutuwa da dama da kuma tambayoyi da dama kamar wannan ashim suleiman dugura nnpp ta ce za ta ɗaukaka ƙara kuma gashi ka ce kuna so ku ci gaba da ayyuka ko ma kun ɗora da ayyukan ku ba ku girgiza ba ba kwa shakku na cewa wannan gwamnati idan shari'a ta tabbata zancen ƙuri'un nan da aka ce kun rasa aikace-aikacen nan naku ba kwa tunanin makomarsu? Na farko dai muna gode wa Allah da shi kansa Malam Mutare sun ya faɗa da kansa cewa ganduji shi karasa aikin gada sama ta Murtala Muhammadu. Amma abin da manta fasanta tattin, ai muna tare da shi ganduji ya karasa wannan aikin. Kwankwasa ya yi casa'in da bakwai da rabi. Shi da ya karasa kashi biyu da rabi. Mala Hajimu Dugurawa, ka rika faɗa abin dalilin kai faɗin al'umma Kano suna sauraron mu da Najeriya da ma duniya baki ɗaya. Kuɗin da kake an tsaya da kuɗin makaranta, kai kai sai da ne mu tare, ƙungiyar Kwankwasiya Foundation. muka biya wannan kuɗi sannan muka sake zaƙulo yara ɗari uku da saba'in da biyar muka sake biya musu kuma cikin ikon Allah ita su kalla makarantar sun dawo duk burta ka je ka ci gaba tare da kuɗi kai ka san me za ka yi da kuɗi kuma mu a matsayin mu ne ke sa kwanakin mu da duniya gidan gwamnati a matsayin mu na musulmi mu kwanakin mu ma a rayuwa mu za ka yi da ziki domin ba za mu wuce ranaku da Allah ya yi wa mana. Ko ku da kuka rubuta ku da littafin ku ba mu mutuwa za kuka kai dimin da'iman. lokuta yi amma ah, um, kun ce za ku je kotun ɗaukaka ƙara kuma ta kama ma har kotun ƙoli za ku je. Yanzu magana ita ce cewa wanda fai kai ƙara shine yake da nauyi akan sai ne kare abin da ke korafi a kai. Kun kinza kenan? Mm, ai bari ka ji Fala Ibrahim wannan ƙara da muka ɗaukaka ita ce biyun da'imun domin a taɓa yin irin wannan a jihar Rivers inda aka hana wuce ya samu gwamnati a irin wannan kotun ya tafi apil suka sake hana shi amma sufurin ko saboda su gogaggu ne sun san shari'a sun sa abin da suke suka ce zo ci gaba sai da shekaru takwas ina gwamnata irin wannan ya faru a jihar oshin ba excellency a delake shi ma an kwace masa gwamnati ya tafi kotu ya ce bai yadda ba aka je tarabunan aka ce ba ya faɗi ya tafi apil court aka ce an bashi suka ce ba za ku ba suka tafi su rubuta su rubuta sake tafa kafa ba don ka ina tabbatar da al'ummar jihar Kano NJP NNPP da masu kishi jihar Kano musamman ɗalibai musamman matasa musamman mata da muka damu da asibiti wa kyauta magani kyauta maganin malaria kyauta wannan abubuwan da muke na alheri muna tawassuli da shi da sunan maza Allah salama Allah ya kari azzalumai da zalumai amma ku kuma an arwato jami'an gwamnatin kuma suna wa alƙalan nan fa barazana ya ba za musu barazana ba za su yi ƙarya ba ga shi sun yi ƙarya kuma ne na mamaki ba za ka ga mutum zai mazalici ba za ka faɗa ba ba ka fara hukunci ai na faɗa na ce yadda aka tuto ɗan sanda da idan an farin kaya da sojoji tirela tirela da wahala ba a yi mana tsadi ba ko ga shi yanzu za ku ci gaba da yi musu barazana kenan. sosa ai ba za mu ci gaba da yi musu barazana kwai kwa ya zama zo mu iyo zalice mu ai za mu ci gaba da yi musu barazana har sai sun tafi da gaskiya. domin mu gaskiya ce ta kamu kuma ita muke ta fata tabbatar da kuma muna koyi kira a gare su yin gaskiya domin ba wannan rayuwa a kota. mutare ka sai to ya shari'a ta kasance kenan ga shugaban yanar na ya ce za su ci gaba da yi wa alkalai barazana kamar yadda aka ga wani jami'in gwamnati ko da yake gwamnati ta ɗauki mataki kuma ta nesanta kanta da shi. yanzu gashi ya sake faɗa shugaban jam'iyya ba ne ba gashi ya sake faɗa su abin da suka ɗauka wannan hargagi da burga da barazana ita ce za ta sa ai shari'a ba a yi mata burga ba a yi mata barazana magana ce ta hujja magana ce ta ka'ida magana ce ta doka magana ce ta tsarin kasa sai da aka tsarin mulkin kasa abin da ya faɗa idan sun bi shi sun je sun kare wannan abin da ya fito hukunci kuma shine ba zancen maganar ai mutu ko ai rai magana ce ta in kana da gaskiya ka tsaya ka kare ka. in ba ka da gaskiya ka tsaya ka bi abin da gaskiya ta zo da shi shine kawai magana ta gaskiya sai da aka mu ba yan ta'adda bane ba mu ba masu tada tarin tsone tsaye bane ba mu ba masu neman tashin hankali bane mu ba mu da kundi na ciyawa a cikin tsarinmu kullum tsarinmu na magana ce ta gaskiya magana ce ta hujja magana ce ta abin dogaro sai da aka da su muka dogara kuma lokacin nan da muka jira Allah ya kawo Allah muka nema lokacin da aka ce mun faɗi zaɓe cewa muka yi inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma da muka faɗa ba a baki muka faɗe ta ba mun faɗe ta har a ƙashin zuciyar mu amma wannan kuma ya bada dama tunda da in an cuce ka ko a shari'ar musulunci ko a musulunci akwai shari'a nan an zalunce ka gaje ka nemi haƙƙinka masu shari'a wanda suka san ilimin shari'a su bi bibi abin nan in yi ba daidai ba su hukunta su gyara maka in an yi ba daidai ba su gyara in an maka dai in an zalunce ka su kwato maka haƙƙinka sai da aka muka tafi muka je muka kai kara muka bibi al'amuran nan kuma gashi Allah ya kwato mana ya kuma tabbatar Asimu Suleiman Dugurawa menene menene sakonka na karshe a gaskiya na gode mu tarin shi gaskiya da ya faɗa halayen mu yace mu ba yan ta'adda bane ko ba mu hargagi ba mu zalunci domin in ta'addanci na karshe ai a kawo dubuci gwamna an masa tukur a bayyana jama'a saboda neman haƙƙin mutane a kama mataimakin gwamna a dan takarar gwamna a cikin mota an kama shi saboda ya yi zalunci a kama shugabansu yana sun kuma dala kunki kunki tun daga asuba har faɗo gari ko faruwa rana a kama mutumin shugabansu yana gwamna yana sai da makabarta yana gwamna yana sai da makabarta yana gwamna shira ne mun kusan zuwa ƙarshe menene sakonka fata na shine muna kira ga al'umma su ci gaba da tamu da addu'a ita ce muke bukata a wannan lokaci musamman 'yan jihar kano yan fokwasiya yan jam'iyyar nnpp wa'inda suka bi da rana da suka kura su aka zo aka yi musu wani ɗan hukunci ya su yi Allah ba goyon bayan zalunci kuma Allah ya tabbatar mana da gaskiyar mu da muka ci zaɓe Allah ya dawo mana da mu da muka ci zaɓe mu ci gaba da aikin alheri kuma muna kira da su kansu da suke wannan irari cewa za su kai ƙara amma mun ɗauka ƙara suna ganin da ya sa wasu sun mara ka'ida ina ka'idar ta wuce dan takar gauna ma ya ce baya so domin Allah ba ya ba ko kuma ku ku ce ku yadda ba ina ka'ida da ta wuce mutane su yi shuku da ƙaunar kudu ba majin na ƙura'a dubu ɗari da talatin da wani abu a jihohi da yawa ba da aka samu majin ɗan dubu akwai inda magona ma da ji ƙura'a ɗari an ba shi ƙura'a ba kuma wanda ya kariya a ƙura'a amma mu kada kudu ƙura'a ɗari da talatin da takwas da wani abu saboda bakin Allah da farfasa da zurni a sa abun duniya ko kai kasa kasa ku ce su kun je kotu ku je ku wasu dabarun ku na gangan da gangaci. Allah baya goyon ba ku ba ba ku nasara ba in Allah ya za mu dauka ƙara kuma za mu kwato hakkin mu ci ko Allah. Mun tare haka sai me sakon ka na karshe. To ina son kafin faɗi sako na karshe kamar yadda ya fara faɗa cewa gwamna ya sai da makabarta ya sai da makaranta ya sai da waya sai da waye. Ga abin nan da ya faɗa kafin gwamna ganduje ya sai da mai girma da tarabi musa sai ya fara yi. inda da lokaci da zan gaya maka wuraren da kwankwasa ya siyar sai da aka in siyarwa ake yi shi ya fara siyarwa sannan ganduje ya zo ya dora. sai da haka ina son tabbatar maka da cewa wayannan abubuwa na son ja hankalin al'ummar jihar Kano cewa su kwantar da hankalinsu wannan abubuwa da suka taho Allah ne yake kallon al'ummar jihar Kano, Allah ne yake kallon martabar jihar Kano, abinda mutanen Kano suka gada shekara da shekaru shekara dubu kasuwanci an zo an rusa shi in Allah ya yarda da Tanasir Yusuf Gawuna zai dawo da wuraren da aka rusa zai tabbatar da mamallaka wurin nan na hakika zai ba su dama su gina wuraren su kuma ina tabbatar maka da cewa harkar kasuwanci za ta dawo a jihar Kano, Ina tabbatar maka da cewa mutunci da martaba da zaman lafiya zai dawo a jihar Kano mu ba 'yan ta'adda bane ba mai wa alkalai wato wato burga da barazana ba mu ɗauki makamai muna yawa a social media muna cewa alkalai za mu kashe su ba su kaza ba mu abin da muka ce in alkalai sun yi abin da ya dace falilla da ba su yi ba bayan nan akwai wata rayuwar sai da haka ina jan hankalin mutane na a zauna lafiya ina jan hankalin har su yan kwankwasiya kada a amfani da jahilcin su a zo a kawo dalilin da zai kawo tashin hankali a kawo dalilin da zai kawo rashin zaman lafiya a kawo dalilin da za a rasa jini a kawo dalilin da za a rasa rayuka a rasa laifa wannan ba tsari bane ba ko ba mutunci bane an ce ma sun ci zaɓe amma suna farfasa wuraren mutane suna lalata al'amuran mutane wannan fa an ce sun samu kenan ballantara an ce ban samu ba. To a gaishe kuma malamai. To kamar da muka faɗa wannan shine kashin ƙarshe na wannan muhawara mai zafi da ta gudana tsakanin shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Hashimu Suleiman Dugurawa da kuma kusar jam'iyyar APC kuma tsohon kwamishina a ƙarƙashin gwamnatin Ganduje wato wani mun tare Ishaka ya kasai. muna godiya ga su baƙi namu da kuma shi wakilin namu na kano mahmud da ya shirya wannan muhawara ɗin ya kuma aiko mana ita muka watsa muku ita sai allah ka mu rana wa yau muke fatan mu da muku da wani sabon shiri na tsaka mai wuya mun bar ku lafiya aliyu mustapha sakwato ne a washington to madalla a da aliyu mustapha sakwato yanzu kuma sai labarai amma a takaice To a takaice Isra'ila ta kai wani sabon farmaki ta sama a ranar Litinin a zirin Gaza a daidai lokacin ta kobin takobin kakaɓe ikon da ƙungiyar Hamas ke da shi a yankin Falasɗina da ke gabar tekun Baharun. Yayin da aka jirge sojin Isra'ila dubu ɗari uku akan iyakar Gaza kuma suna shirin kai hari ta ƙasa. a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar hezbollah ta ƙasar labanan ta faɗi jiya litinin cewa ta fara lalata kyamarori masu sanya ido a wasu sansanonin sojojin isra'ila da ke kan iyaka a daidai lokacin tashin hankali wato ya biyo bayan yakin da isra'ila da hamas suka fara a ranar bakwai ga watan oktoba matakin da ƙungiyar hezbollah ta ɗauka a ranar litinin na nufin hana sojojin isra'ila sa ido ga motsi a gefen iyakar labanan bayan kwanaki ana musayar wuta akwai fargabar cewa hezbollah mai karfi da iran ke mara baya na iya shiga yakin da isra'ila ke yi da alamu farmakin da dakarun kasar rasha ke kaiwa a birnin adifka mai matukar muhimmanci da ke gabashin ukraine na ci gaba da raguwa in ji jami'an kif a ranar litinin dakarun ukraine sun daƙila har-harar rasha biyar daga wurare hudu a adifka a cikin sa'o'i 24 da suka gabata idan aka kwatanta da har-harar 60 a rana a tsakiyar makon da ya gabata a cewar vitali barabash shugabar hukumar birnin an kashe wani dan jaridar gidan talabijin na somalia a yammacin ranar litinin a wani harin kuna bakin wake a wani gidan cin abinci da ke magadishu a cewar 'yan sanda to masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas. Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za mu sake dawa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sauti kuma ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.